ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas hijiriya ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka na alfusulu fi siratin rasul na imam ibn kasir wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a fasalin da yake magana akan isra'i da mi'raji da ake da annabi alaihi salatu wassalam na'am ba mu karanta khuruju ila ta'if ba طيب زام فارا دا خروجه إلى الطائف فترى النبي عليه الصلاة والسلام zuwa قرن طائف idan za ku iya cinawa a baya cewa ƙuraishawa sun rubuta takarda ta zalunci suka liƙe ta a kaba cewar zaman lafiyan duk waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da danginsa shine su ɗauke shi su bayar da shi ga su shawa su kashe in ya so a ci gaba da mu'amaloli idan ku baya haka ba to an daina mu'amala da su ta kasuwanci auratayya magana haka zama ma dole sai dai suka je suka shiga wannan kango na abi talib suka yi shekara uku a ciki akwai lokacin da wannan takarda Allah madaukin sarki ya kashe tasirinta amfaninta ya gama Allah ya turo gara ta cinye duk abin da aka rubuta na tsiyar wanda aka rataye wannan ya girgiza su matuƙa kuma suka daɗe sanin cewa lalle sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'ani ne babba malam yace kurujun nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'ib to bayan wannan abun ya faru kuma sai manzo Allah ya gari bari ya kama hanya tafi ta'if to shine yake cewa falamma nuqidat as-sahifatu wa faqa mautu khadija radiyallahu ta'ala anha wa mautu abi talib wa kana bainahuma thalathatu ayyam فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يأووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من, من الذي طلب وأذوه هو آذوه أذى عظيما لم ينل قومه منه أكثر ما نالوا فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف وجعل يدعو إلى الله عز وجل فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله أن يجعل الله له آية وجعل الله في وجهه نورا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقولوا هذا مثله فدعا له فصار النور في صوته وهو المعروف بذي النور ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من ثمانين بيتا yayin da aka warware wannan takarda falamma nuqidat as-sahifatu wafaqa mutu khadija an yi naqdu sahifa warware wannan takarda su kan suka ce manzo Allah ya dawo cikin gari a ci gaba da zama to warware wannan takarda ta haifar da abuwa da yawa su 'yan uwa da suka yi hijira suka tafi ta'if sai suka samu labarin cewa ai makka ta yi lafiya makka ta yi kyau musulmi sun samu yanci ai ana ta musulunta ana kaza ana kaza sai suka ce bari su tattara kayan su dawo da yawa wasu suka dawo wasu kuma su dawo ba dawowar sai suka suka tarar da ai magana nan ba haka ba ce ga dai takardar warware ta amma bala'i yana nan wurin sha ba su daga annabi kafa ba cin mutunci sai abin da ya karu wannan ta sa suka ce gaskiya bari su daɗa koma wasu daga cikinsu wasu ma suka ce bari su daɗa koma ma habasha ɗin kamar yadda muka bayani satin da ya wuce to shine malam ya ce ba wannan kaɗai ba a wannan lokaci da aka warware wannan takarda don muri a babin tarihi a lokacin ne kuma na na khadija Allah ya mata rasuwa na na khadija matar shi wadda take taimaka masa a rayuwa wanda kowa ya san irin gudunmuwar da na Khadija ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansu ya ce bai samu mata irin ta ba Aisha ta ce ba Allah ya canja maka wacce tafi Khadija ba ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce tafi Khadija ba ta ce yace ta taimake shi iya taimako mata ne masha Allah na Allah wanda Allah ne a gaban su kuma ta yanzu kuma ya burin su ya za su tatse ka sai wanda Allah ya kubatar kawai daga cikinsu duniya ita ce kawai a gabansu sai wanda Allah ya zaba to gaskiya mutuwar na Khadija ta girgiza annabi duk da cewa matsayinsa na annabi yana da wata kariya ta musamman amma ya girgizo matuka don sai da aka gani a tattare da shi mutuwar mace yana da wahala sha'ani musamman matar da ka fahimci kuna rayuwa da ita rayuwa ta taimakon juna da tausayi rayuwa ta taimakon juna da tausayi da jin kai ba rayuwar me zan samu a wurinsa me na tara a wajensa me yake da shi ya aka yi ba wani wannan rayuwar ba ta banza rayuwar san duniya da rashin sa Allah a gaba to wannan bai tsaya ba kuma sai baffan sai daɗa mutuwa tsakaninsu kwana uku kana bainahuma salatatu ayyam kwana uku ne kawai tsakaninsu malam ga ai abu ba daɗi ana ta alhinin ta'aziyar na na khadija sai kuma ga wannan ya zo ya rasu shi ma ga kuma azaba da qurayshawa suke ta yi musu shi yasa ya ce dal bala'u ala rasulillahi min sufaha'i qaumihi bala'i ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wawaye cikin mutanensa sai aka ce wawaye dan ku tabbas wawaye ne sun yi ta yi masa wauta na fitar hankali ya inda zai sa kansa ga mutuwar iyali ga mutuwar baffa ga bala'i da wawayen garinsa suke ta yi masa su gani suka yi kafaran a lokacin ga mai taimakonsa nan a gida ta mutu ga kuma wanda yake taimaka masa a gari baffansa wanda shi yake ba shi kariya bayan kariyar Allah to shi ma ya mutu shi suke ga ai manzo Allah ya waye gari babu ma gata kawai bari su ci gaba da yi masa azaba da fitina ko ya haƙura ya daina wannan wa'azin da da'awar su a iya tunaninsu kenan ka san shi ar ne wani lokacin tunaninsa sa daman gajere ne ba san shi wato yana yi ne da umarnin Allah ba duk wahala ba zai ja da babu tunda Allah ne ke cewa yi sai annabi ya fara tunanin cewa to bari ya canja strategiya ta da'awa wato method of da'awa din bari ya canja ta da a makka yake ta yi tun da garin su ne ya fara yi to tun da ya ga kamar addinin bai karɓi a makkan ba bari ya fara tunanin fita ƙauyuka da ƙabilu ya fara kaiwa tallan musulunci ko Allah zai taimake shi mutanen ƙauyukan nan su karɓi musulunci nan kaga ina jin ko mutum ya zo ko ko harkar kasuwa ne in mutum yana yi a nan gurin sai gaba ce ba ina jin yana tsallaka ya je wani gurin ya kafa ko ita rayuwa haka take idan mutum yana tare a nan a gurin bai samu karfi ba to yakan nemo karfi a wani wuri to ita ma haka da'awar take yace gaskiya bari ya fara fita waje kawai tunda na garin abin ya gagara inda ya fara tunanin zai fita ya je wa'azi a waje shine ta'if saboda ta'if tana kusa da makka kamar ka ce nan da wujud misali ta'if gurin ƙabilar saqif saqif ya ce bari ya fita shi da maulansa zai bin harisa ya ce bari ya fita ya kama hanya ya fita ya je dan ya isan musu da saƙon Allah ya tallata musu wannan musuluncin ko Allah zai sa su karɓa ya ɗan samu ɗan dama-dama in makanta gagara wataƙila a wanda a lokacin ba a fara maganar madina ba to shi ne mala ya ce fakar da da sassan ila ta'if kai ya awuhu wato don su tattaro shi su matso da shi kusa da su su ruhu su taimake shi ala qaumihi akan mutanensa na makka na yamna'uhu minhum su bashi kariya yana zuwa wa da'ahum ilallahi Allah azza wa jalla annabi ya fara musu da'awa dama abin da ya kai shi kenan da'awa Allah ya ce annabi ya ce abin mamaki abin tausayi malam falam yujibu ila shay'in min alladhi talab mutanen ta'if mutanen saqif wallahi ba su karbi ko ɗaya ba daga abin da annabi ya zo musu da shi ya gama wa'azinsa wallahi ko mutum ɗaya ba bai karba ba sai bala'i da ya ƙara gamuwa da shi wa azahu azahu adan azima suka cutar da shi cutarwa mai girman gaske lam yanal qawmu minhu akthar min manalu kai mutanen makkan ma abinda suka yi masa bai kai abinda mutanen ta'if suka yi mai ba ba kamar ba gane ba an gudu ba a tsira ba kenan ba wuce ke cewa bala'in da yake gamuwa da shi a makka wato da ya je ta'if sai da ya kwammace ma da ma a makkan ya zauna ma abinda suka masa shine da ya je yana matsayin bako ya kokarin ya isa musu sako sai suka tara masa yara matasa marasa kirki wallahi malam sai jifa ka san duk wulakanci ma yanzu a yi mama da sauki in na magana ne amma bai kai jifa ba jifa ko wulakanci ne ba karami ba kuma babban mutum abin da ake wulakanta shi a jefe shi da mutum ya jefe ka to gwanda ya tsaya ya zage ka da mutum ya jefe ka gwanda ya sa abin duka ya dake ka amma ka wuce ya jefe ka wannan a al'ada a duniya gaba ɗaya an tabbatar cin mutunci ne da wulaƙanci dabba ake jifa kare ake jifa amma ba mutum ba su ya kamata mu kula da wannan jifa wulaƙanci ne to wallahi mala yana wa'azi malam suna jifansa da duwatsu ba wai da kara ko da itace ko da takalmi ba dutse suka faffasa masa jiki labarin ba shi da daɗi matuƙa aka fasa masa kai kansa sai da ya fashe nan jini rutse suka masa wannan kokon kan ɗin in ka buga kanka akwai koko a ƙwallo yake sai da suka buga masa dutse sai da kan ya burma jini ko Allah ya sauke ta zuba sai da ya cika masa takalminsa na ƙafa. ya jiƙa jikin ya taho gaba ɗaya ya ƙone ya ainihin wato cika mai takalmi ga maganganu na batanci ka sun koro ka za ka zo mana nan ka kawo mana wata fitinar kaza za ka sauransu ya rasa masauki ba inda zai zauna a garin ya fito tabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake rayuwar kullum a ibada ake ya tashi kuma yana yana sallah da daddare a cikin wannan ciwon ba ya tashi yana kiyamun laili sallan da yake yana ta karatu yana karatu kuma sai Allah ya tattaro masa aljanun wurin suka jiyo sautinsa suka ce me wannan suka ce wannan ba magana mutum ba ne ba bai sani ba suka zo suka kewaye yana sallah shi yana ibadarsa ashe sallar da yake karatun da yake shine wa'azin wa aljanin su mutane sun ƙi shi sun jefe shi ga aljanu kuma sun zo sun karɓe shi shine can Allah ke cewa wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu ka cina fa yayin da mutanen saqif suka jefe ka suka kore ka sarafna ilayka nafaran min jini muka juyo maka da wasu jama'a cikin aljanu Allah ne kawo sai yastami'una alquran suka zo suna jin qur'ani shi qur'ani yana da mu'jiza duk mutumin kirki baya gajiya da jinsa ka ji wannan magana da na faɗa qur'ani yana da wata mu'jiza duk mutumin kirki duk mai son alheri to yana sha'awar yaji qur'ani saboda a cikin sa take wataƙila ka ji wata aya ɗaya da za ta zama sababin samun rahamarka wataƙila ka ji aya ɗaya da za ta sa ka gyara ka da tsakaninka da ubangiji so mu ji ƙur'ani mu saurari ƙur'ani wannan ibada ne ba mu ba ma suna ji falamma hadaruhu yayin da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun nan su da kansu dan kada su damu junansu kada wani ya musu rutu qalu ansitu kace ku shiru ku shiru ku shiru ku mu ji me yake faɗa yayi ta karatu falamma qudiya wallau ila yana gama karatunsa yana gama sallarsa ba su yi masa magana ba ba su ce komai saƙon da ya faɗa duk sun ji wallahi malam kawai sai su kan suka koma suka zama masu wa'azi a cikin sauran aljanu suka koma garinsu suka koma ƙauyukan suka koma wurarensu mundiri na kawai su ma suna suna wa'azi ji fa kai suna wa'azi abinda suka ji dinnan su je suna isar da shi qalu ya mana. ajibu da'i Allah ya ku mutanenmu ku amsa mai kiran Allah ai cewa suka kan kalu ya qamana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mu fa gaskiya mun je wani littafi wani yana karanta shi littafin an saukar da shi ne bayan Musa ba irin littafin Musa bane بس ايه فادن اللي لتافن با قرآن مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ينا غسكتا لتافن كي غبن شي كما لتافن نن ينا شرير ازوا غا هانيا وته يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بموجد في الأرض وليس له من دونه أولياء yace mun wannan littafin an sauka da shi min ba'di Musa yana kuma gaskata littafin da suka gabata ku amsa kira kawai ku zama musulmi manzo yana ce yana fama da rauni yana fama da ciwo gashi aljanu suna masa aiki a can to fa duk wanda bai amsa mai kiran nan na ubangiji ba duk wanda bai amsa kiran wannan annabi ba falaysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya wallahi ba zai gagari Allah ba a bayan kasa aljanni yake faɗin wannan duk wanda bai amsa kiran Allah ba kana dan adam ka ka amsa kiran da ubangiji ya yi maka wallahi baka yi saka karfin Allah ba kuma Allah zai maganin ka ko akwai wanda ya fi Allah ko akwai wanda ya gagari Allah kuma ba shi da wani mai taimako ba Allah ba duk duniya ba wanda zai dafa maka ba Allah ba to ka bi Allah sai ka samu taimakon al'umma ka bi Allah sai ka samu zaman lafiya wannan sai ke nuna mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi kariya ya ba shi tsaro ya taimake shi kuma da a wasa dinnan ba akan mutane kaɗai ta tsaya ba hatta aljanu shi sa ya shi shine annabi da Allah ya turo shi wa mutane da aljanu kuma koyaushe ma ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama aljanu ma sukan zo ma ya musu wa'azi ma sai su tattaro daga ƙauyukan su sai Allah ya sanar da shi wata ya ɗauki Abdullahi dan Mas'ud ya je da shi ya ce kaga nan gurin ya tsaya ya zana masa layi ya ce kakka yadda ka tsallaka ko da wasa karka tsallaka nan gurin zan je wa'azi ne zai je aljanu wa'azi ya je ta musu wa'azi sallallahu alaihi wasallam kuma a masallacinsa yana karatu suna zuwa suna ji kuma ya tabbata duk inda ake abu na alheri aljanu musulmi suna zuwa yanzu ko karatunan da muke suna zuwa su tsaya su ji su saurara na banza kuma duk inda ake aiki alheri tafiya suke kamar yanzu ana fara karatun qur'ani a guri sai su fara hada kayan su sai su tafi ba wurin zaman su bane shedanu daga ciki shi yasa annabi ya ce ku dinga karanta suratul baqara a gidanku yace fa inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra fi suratul baqara saboda shaidan baya iya zama gudu yake yi duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaidan baya iya zama a ciki duk wani ne mugu hada kayan su yake fita amma gidan da ake jin kiɗa ake jin wake-wake nan kan matattarar aljanu kenan tabbas duk wata tsiya a nan za ta faru so wannan bayani a takaice kenan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'if labarin bashi da dadi annabi bai samu abin da yake so ba to bari ku ji wani ciwon yana fitowa daga ta'if bayan wannan abin da ya faru sai ya dawo kuma makka makkan kuma suka rufe suka ce bare shiga ba kaga fa garin su suka ce sam ba ka fita ka je wa'azi ba ba ka fita ka je kaza ba ba za ka shiga ba dole sai da aka yi wani sulhu ya shiga karkashin kulawar wani mutum mai suna mutsayin ibnu adai shine ya ce faraja anhum wa dakala ta fi jiwari al-mutsayin ibnu adai ibnu naufal ibnu abdi manaf kamar yadda imam bukhari da abu dawud suka rawaito hadisin jubair ibnu mutsayin radiyallahu anhu yasa ya zo a cikin hadisi wannan mutuncin da shi mut'im ibn adi yi wa annabi ce ka zo ya gaya wa sauran kafiran maka cewa kar wanda ya taba shi ku kyale shi yana karkashin kulawa ta dama ya halatta kafiri ya ɗauki musulmi ya ba shi kariya a gidansa ya halatta shi ma musulmi ya iya ɗaukan wani kafiri ya ce gashi nan yana karkashin kulawa sa kada a taba shi a duba yanayin ya kai ga annabi alaihi salatu wasalam suka hana shi shiga wai sai yana ƙarƙashin wai wai garanto wai wani ya masa wai garanto wai to shine mut'im ibn adi to maza Allah lokacin da aka je yakin badar aka karkashe kafirai aka ribato kafirai ribatattun yaƙi ya kalle su ya ce laukana mut'im ibn adi hayyan ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم yace da da Allah ya taimake ku Mut'im ibnu Adi yana raye wanda ya mun mutunci lokacin da iyayenku da kakanninku suka kore ni suka ce baran shiga makka ba yace shi ya bani dama na shiga ba yana nan in ya mun magana to akan waɗannan mutane masu ɗoyi shine natna annabi ya ce arna masu wari masu ɗoyi ya ce da ya mun magana akan waɗannan latarattun zan iya sakin ku in kyale ku tafiya ku amma baya nan ku taho ribatattu ne na yaƙi ku zama bayi to ya tuna abin da ya masa kenan na mutunci ya ce da yana nan da ya mai sakayya Allahu Akbar Um, ibn Isaac ya kawo wannan kisa a yalwace da faɗi uh, dangane da abin da ya shafi wato yaya annabi ya shiga ƙarƙashin jiwar na shi mutum ibn adi haka imam al-fakihi shi ma ya kawo da isnadi amma mursal um, suka yi bayani yaya aka yi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kulawa ta wannan bawan Allah to kaga lamari irin na manzo Allah daban ne yana komawa makan an ba shi dama ya shiga daga Taif ya dawo ko an dan ba shi dama ya zauna a makan wallahi malam kawai sai ci gaba da da'awa kawai kai da aka baka dama ka dan shiga gargashin wani kawai ci gaba da wa'azinsa saboda ya san cewa tafiyar arnan nan ƙarya ne bai kamata wani abu na ƙarya ya tsoratar da kai ba ko ya hana ka yin abu na gaskiya ba wa ja'ala yad'u ila Allah azza wa jalla annabi ya kama wa'azinsa fa aslama tufail ibn amr ibn dausi a wannan lokaci bayan ya dawo daga Taif kenan tufail ibn amr ne dausi shi kuma ya musulunta wanda Allah ya yi masa addu'a ya ce ya Allah ka sanya masa wata aya tunda ya yi ƙarfin hali a irin wannan lokaci da ake gudunmu lokacin da ba a san mu ba a kaunar mu ana yakar mu ana fada da mu ya musulunta dan kabilan su Abu Hurairah ne yace Allah sa masa wata aya wata alama sai sai aka sa masa wani haske a nan sa duk inda yake tafiya kawai sai a ganin haske inda da dare ne daga torchlight wai dan me annabi ya ce Allah ya sa masa wannan ayan dan su sauran kafirai su gane cewa wannan fa ya musulunta kuma abin da ya dinna abu ne mai kyau Allah ya karbe shi ma har ma wani haske ne yake bayyana a goshinsa ku sa musulunta sai ce ya rasulullahi ina jin tsoron kada mutane su ganni su aibanta ni da wannan su ɗauka cewa wani gembo ne ko wani ciwo ne ko wani abu ne ina neman a dan cire min wannan hasken annabi ya daɗe mai addu'a Allah ya mayar da wannan haske din a jikin wato sandarsa ko tsumagiyarsa iya da sanda da yake tafiya da ita ɗan sanda haka ɗan kwagiri da yake tafiya da shi sai Allah ya dawo da hasken a jikin sandan so da ya zo yana tafiya ya daga torchlight da ya ɗaga in ya ga duhu kawai da ya daga sandar shi kenan kuma yana tafiya ta mai yaske, a makka aka yi wannan wai wannan dan me dan sauran kafiran su ga cewa kai wannan ya musulunta mu ma bari musulunta shi addinin gaskiya ne amma ina ina shi yasa ake ce da shi nuri shi ma shi kuma usman ne haske biyu shi kuma saboda ya aure matan annabi guda biyu yayan annabi guda biyu wada at-tufailu qaumahu ila Allah wannan at-tufail din shi ma yana musulunta sai ya tafi je samu mutanen sa addausi ya je su musu da daman shi musulunci haka yake kana ɗauka sai ka je ka yada ya je ya ta kiran mutanen sa ya ta musu wa'azi ya ta musu wa'azi ya ta kiran zuwa ga hanyar Allah sai ga wasu ɓangare daga cikin su sun musulunta da yawa kaga yayi wa annabi aiki kenan to daman shine hikimar da ta sa manzo Allah ya ce bari je Ta'if din idan ya je musu wa'azi wala Allah in sun karba kaga su ma za su ci gaba da eh, wato yada musuluncin to daman shine sakon shi musulunci a yada shi a karantar da ilimi duk wanda ya dauka kuma ya ji shi ma ya dada me ya dada yadawa ba wai mutum ya ta karba ya karba shi ba ya yadawa ba to wannan kaga Tufail ibn Amr din yana musulunta malam sai kama wa'azi sai kira mutanen suka ta musulunta ya zauna a garin su ma bai ma zauna a makkan ba a garin su ya je zauna ya ce ya rasulullahi muna muna garin mu muna ƙauyen mu za mu je mu yi aikin Allah a can har sai lokacin da annabi ya yi hijira shekaru shekara ta bakwai bayan hijirar manzo Allah ya je Khaibar ya je an yi yakin an buɗe khaibara ya samu labari sai ga tufailu ya ɗebo jama'arsa wanda duk shi ya ce musu wa'azi suka masalanta sun kai mutum tamanin ya ɗebo su ya taho da su ya ce ku zo a je a gaida manzan Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko su ya kawo su a wannan shekara ta bakwai ɗin ya kawo su cewa gashin su zo su gaida manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan abin da yake nuna mana ya koyan uwana shine irin gugurmayar da manzo Allah ya a rayuwarsa ta Makka da wahala da ya sha tarihin musulunci a Makka yana da wato ba shi da daɗi can sosai saboda gaskiya wahala ce buɗi kam a madina ne aka samu a madina ya shiga madina da ya zauna ya samu ƙarfi wanda za mu zo mu karanta labarin rayuwarsa a madina ya samu ƙarfi ya samu fawa sosai fita yake yi kawai je ta buɗe garuruka amma a makka kam abun ba daɗi sun kai lokacin da ba ko ina ma suke shiga ba a makka shi kansa manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa sallama ah, mun karanta da kunan lokacin da zai hijira buya ya lullube kansa da rana zai je gidan abubakar an yi mai izini ya hijira sai lullube kansa don kada a ganci a bishi ya je ce abubakar za mu yi hijira saboda suna cikin rauni yanzu Allah ya kai lokacin da za su zo a makkan nan suna dawafi a gindin ka'aban nan ba su kaɗai ba ne ba akwai kafirai suna zaune a wurin idan an yi abu ba daidai ba su ci mutuncin musulmi abubakar ya zo wata rana yana yi wa shawa magana cewa wai meye muhammadu ya muku da kuke keya da shi kuke gaba da shi wai bara ku bi shi ba me ya muku me ya muku irin wannan gaba irin wannan kiyayya dan da ya tashi a garin ku a gabanku aka haife shi kuma ku kun faɗa da kanku bai taɓa zuwa ya muku ƙarya ba to me na faɗa ba za ku yi imani da shi ba wallahi malam suka rufe abubakar da duka malam duka fa sosai kai har ka isa kai za ka tashi kana ba shi kariya duka na wulakanci wasu hada takalmi bayan takalmi suka ta dukan sai na abubakar a fuska sai da suka kumbura shi suka kada shi ya kasa tashi aka yi ranga-ranga aka ɗauke shi aka yi shi gida da ƙyar ya farka nan mun karanta da kukisar abuzar Abu da zafari, musulunta Abu da zafari, da ya taho ya turo dan uwansa ya ce ya zo ya zo ya duba masa wai yana jin labarin wani Muhammadu Muhammadu eh, a duba masa ajiya ya lamarin mutum yake dan uwan nasa ya zo ya gan shi da ya koma ba da labari ya ce kai ni ban gamsu ba da bayanan nan naka barin je da kaina ya je Makka nan ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba kuma ya ki ya tambaya ya zauna a masallaci har sai da yasa aka nuna masa aka kai shi Ali bin Abi Talib ya raka shi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je karbi kalma yana karban kalmar nan sai ya ce to fa yau yau wa'azi da fara yi Abu Dhar Annabi ya ce a'a mu ma nan lallaba muke kai hakuri ka tafi garin ku ka je can kai tai a hankali yace shi daga nan makan ma zai fara wanda a lokacin fa da za su yi gidan manzon Allah din sallallahu alaihi Ali bin Abi Talib yake ce masa kaga idan muna tafiya a hanya idan ka gana ɗan kauce na sun koya kamar na ina gyaran takalmi na to akwai matsala ne ka wuce kawai kar ka nuna muna tare da kai dan sha za su ma wulakanci ko su kashe ka su dauka cewa mun yi sabon karuwa ne zan kai ka wajen ala Allah zaka musulunta za su iya illata ka saboda tsabar raunin da suke ciki a nan maka amma abu zar gifari yana karban kalmar nan yana fitowa ya zo tsakiyar ka'aban nan malam cikin ƙureshawa da kafirai ya kama wa'azi malam ya ce ku ce ashadu Allah ila su suka ce kai waye wannan anan <laughs> ya ce ni ne abu zar gifari aka ce wannan ba bakon nan bane wanda ya zo kwanaki ta zama a nan gurin bai da masauki ma suka rinka dukansa duka suka make shi sai da suka sumar da shi sai da aka zo aka bashi taimako aka agaza masa ka ce ku kyale shi Abbas bafan annabi sallallahu alaihi shi ya taimaka mai ya kifu a kansa suna dukansa saboda babba ne shi kuma yana da matsayi ba rasu dake shi ba idan wani yana dukan wani in babban mutum ya zo irin rungume shi rike shi zaka dake babban ne sai ce ku ba ku da hankali ne ba kuna fita kasuwanci ba kuna bi ta garin su idan ya je ya gaya mutanen garin suka tsare muku hanya ya za ku yi ku daina dukansa abu zai gifari ya dawo cikin hayyacinsa ya koma ya dan sha iska washe gari aka gaya annabi annabi ce kaga na ga abin da na gaya ma ka bi a hankali ban sani ko kuna fahimtar kissan nan a bi a hankali akwai lokacin da ba sai an bi a hankali <laughs> kada mutum ya ce zai je ta gaba dai gaba dai a ko'ina kowane wuri da abin da ya dace da shi ya dan warware washe gari da komawa washe gari ya daɗa koma ya daɗa na kalmar la ilaha illallah ya ce sai fa kun yi imani suka ce dawowa ka sake yi sai doka ku ya sha kashi sosai haka aka yi ta yi a karmakalla haka aka yi ta yi mun karanta da ku makkan annabi ya zo zai shiga bayan ma ya za koma madina ya zo zai shiga makkan umratul hudaybiya yake ce ba to shi suka yi makkan suka ce bara a shiga ba suka ce ba ka shiga ba ya shirya fa da sabon sun zo da dabbobin su za a yi umra a yanka ta hadaya na tatawu'i da waye sauransu suka toshe maka suka ce su ga wanda zai shiga suka zare ta kuba suka ce wani ya tsallaka haka annabi ya zauna yi kwanaki a nan hudaybiya suka ƙi su bari to ya za a yaka ce a zo a yi sulhu sulhun amma kar ma a fara wata magana ma bana bara ku yi umra ba umarar da yanzu kawai kai kuɗi zaka bayar kawai ai maka biza ka je kai sai dai kawai kai ta kukan tikiti yayi tsada to su can da shigan wurin mata shi hankali ne haka aka ba kai yi aka yi sulhun suka kore su sabbai suka ji zafi yanzu ya rasu ba za mu je mu buɗe mu shiga mu yi ba ya ce ku yi haƙuri kaga duk wannan wato wasu waƙa'i ne da suka yi ta faruwa wanda yake nuna cewa sai an yi haƙuri an yi lokacin da manzo Allah addu'a ya yi a makka ne yana roƙon Allah Allahumma izza hada din bi ambi rajulaini ilai ya Allah ka ɗaukaka wannan addinin da mafi soyuwar mutane guda biyu a gare ka a lokacin waɗanda suke functioning suke tashe a makka su ne abu jahal amr bin hisham da kuma umar ibn al-khattab su ne manya-manyan kafiran da suke fada da musulunci Allah ya ce manzo Allah ya ce ya Allah ka mun maganin waɗannan mutane a ka taimake ni ɗaya musulunta a ciki wanda ka fi so hadisin Imam Muhammad ya ruwaito shi Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga Umar ya zo zai musulunta kenan kaga Umar Allah ya zaba shi ya fi so shi kuma wancan Abu Jahal bai kare ba sai ga zagin annabi da cin mutuncin manzon Allah to bari ku ji wata hikima shi kuma ta dalilin rashin mutuncin da Abu Jahal yake manzo Allah shi kuma shine dalilin musulunta sayyidina Hamza Hamza dan uwan baban Annabi ko Hamza ibn Abdul Muttalib shi kuma wata rana ne yazo wucewa Abu Jahal ya zo manzo Allah yana nan kawai malam sai Abu Jahal ya tsaya ya ce zagin Annabi haka kurun fa ya sa shi a gaba ya ta zagin Annabi ya ta zagin sa ya ta cutar da manzo Allah Annabi bai ce mai komai ba laifinsa kawai idan ya zama musulmi yana wa'azi sayyidina hamza ya ɗauki wani itace itace irin kamar bakadin nan ya zabgawa Abuja ya make shi ya ce za ka zage shi ina kan addininsa baka san ni ma musulmi ba ne bai fi musuluntan ba kawai ya tari rikicin kawai ya tari shi ma musulmi ne ya ce ya za ka zage shi ina kan addininsa kuma ina faɗan abin da yake faɗa malam daga nan sai na hamza ya musulunta yadda ki abu jahal in ba irin su hamza wa isa ya doki abu jahal ne fa auna wannan al'umma to kaga wannan sai na hamza kaga ya samu to a shekara ɗaya da hamza da da da sayyidina hamza da sayyidina umar a shekara ɗaya suka musulunta Allah ya ba manzo Allah wannan karfin amma suna cikin wannan shingen fa ba sa fita to shine da Umar ya je musulunta a ranar da ya musulunta yana musulunta tunda Allah ya annabi ya ce Allah ka karfafa wannan addinin da musulunta ɗaya daga cikin waɗannan yana musulunta yana karɓar kalmar shahada sai ya ce to zaman me ake yanzu a nan kuma kaji fa su suke kori mutane suka hana su su sakat ya ce a fita a fita aje a kira sallah ba ma sai an kira sallah da ku ka isa kiran sallah wallahi ba iya maka kiran sallah wallahi ba zai yi ba makkan nan dai ina da maimaita mana makkan iya tushen musuluncin karfin musuluncin sai da Allah ya kawo sai sayyidina Umar da sai sayyidina Hamza haka akai ta tuka wannan rikici Abu Jahl yana gefe su Abu Sufyan suna ta faɗa da annabi a kawo farmaki su kawo farmaki duka annabi ya haƙuri bai samu gata ba bai samu karfi ba bai samu damar da ya samu sai da ya zo madina to shigansa garin madina ne Allah ubangiji ya ta bashi daman maki kuma har musulunci ya zo yau akar makalla da ni da kai muka waye gari mu ma muka zama musulmi saboda sahabbansa sun tashi sun yada wannan musulunci a duniya hanni ma kakana kakanka Allah ya ce maka mana suka dan cafka mu ma muka waye gari muna kalmar shahada muna musulunci to wannan shine jama'a a takaice rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a Makka da kuma irin wahalar da ya sha ana gaya mana wannan ne ba dan kuma zan mu dauki izini a rayuwa dole sai an yi hakuri bawan Allah da Allah ya fusar su a duniya ya fa jarrabe shi ya wahala a cikin al'amuransa so dole kai ma Allah zai jarrabe ka dole zaka gamu da matsaloli a rayuwa sai kai hakuri tun daga wanda ya fi ka gata nan shi ma ya shiga shine amfanin karanta sira din ba wai dan kawai mutum ya ji labari ba kai kuma karamar masifa an ta same ka sai ka zo ka rude yi kamar za ka ridda hakuri ake sai a tuna ai kuma an yi wa ne ma kaza an wa ne kaza kuma wannan sai nuna mana cewa kenan mu yanzu ma muna dan cikin gata gata idan ka hada da da mu yanzu ai da dama ai muna da yanci daidai gwargwado dan wanda ba ra'a rasa ba to wannan kenan kuma idan ya nuna wani abu yana nuna mana Allah tabaraka ta'ala sunnar rayuwa da ya tsara wato yakan taimaki mutum amma sai ya jarrabe shi kafin ya taimake shi sani ko ana ganewa ko me ka dauka a rayuwa ko menene ba sai harkar wa'azi ba ko da'awa ba ko duniya ce kake nema ko mulki ko sarauta ko wani abu harkar gida iyali ko budi arziki zai maka to ba wai ba zai maka ba zai ma amma sai ya jarrabe ka a koka ka a farko ka wahala yanzu mai kuɗi duk wanda yake da kuɗi in ya baka tarihin da wahala da ya sha sai kai dariya ba za ka ɗauka shi bane ba na ba ku labari wani mutum yana yana ga mai kuɗi ne sosai mai hali yace malam yace ka gani nan nace eh yace wallahi tallahi na san lokacin da a kauyen mu muna shiga daji muna fada, da ni da birruka muna daukan goruba mu je mu ballo goruba birrika su bi mu da gudu muna gudu gogon biri ya zo ya tsare mu wani lokacin ya daka mu ya kwace goruban nan mu samu mu tsallaka ya ce wallahi na san wannan lokacin ya ce amma yanzu fa yanzu da turawa yake rikici da daloli shine amerika shine ingila shine abin da ya ga dama yake Allah ya hore masa ya samu wadata to haka rayuwa take to ana cikin wannan abun kuma ana cikin wannan yanayi ana cikin wannan yanayi sai kuma Allah ya kaddara manzon Allah Isra'i da Mi'raji Allah ya ce to hada ma gaba ɗaya ka tattara ka tafi ka je ma ka karɓo salloli to shine abin da zamu karanta sati mai zuwa insha Allah lokaci yayi saboda lokaci ya canja yanzu zamu karanta Isra'i da Mi'rajin usbul qadim insha Allah gobe babu karatu sai ranar Lahadi insha Allah sai lahadi insha Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.